Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurara Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bin diddigin zargin da waɗansu iyaye suka yi a ƙauren na da cewa wani ɗan shekaru talatin ya ɓata ƙaramar 'yarsu ya shekaru biyu. A cikin hirarsu da shirin domin iyali, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad ya tabbatar da cewa an yi wa ƙaramar yarinyar fyaɗe bayan an kai ta asibiti aka kuma gwada ta ya kuma ce sun kama wanda ake zargi mai suna Kabiru Nasiru. to sai a gafarce mu domin gwamutsa waɗannan sunayen a shirin da ya gabata. To a lokacin ne kuma wakilin Malamido Abubakar ya hira da wakilan ƙungiyar kare hakkokin mata da ƙananan yara Rafa a jihar Zamfara, Zainab Nuhu jami'ar gudanarwa da kuma Ɗahiru Muhammad jami'in ayyuka na ƙungiyar ga bayanin nasu. Ba shakka mun ji wannan magana ta ita wannan yariya 'yar shekara biyu wata shidda wadda aka wadda ke zaune a garin kaura da aka fyaɗe mun ji wannan magana a hakikan a lokacin da suka ji wannan magana hatta ba gidan na kaura dan lokacin an zo da za a zo an zo da an kawo kitsin ne a nan a kusan. shi nan kwamishina a polisi ya bada odar je a kamo yaron nan an kamo shi zuwa nan gusau lokacin muka shiga kes ɗin gadan-gadan kuma alhamdulillahi muna cikin kes ɗin har ya zuwa yanzu da muke magana da kai dan yanzu yanzu nan muka baro wurin commissioner of police na nan jihar Zamfara ga baki daya mun zanna da shiya to da muka ji kes din nan gaskiya mun tausaya sosai kuma mu ji daɗi ba sosai kuma mun bi kes din nan iyakar biyan mu wanda wani abu ba sai an fitar da shi ba sosai yanzu dai yaron na nan tsari. a nan headquarter. To madalla kamar ita zuwa Aminu Ibrahim ta yi korafin cewa shi yaron da ya aikata wannan ɗanyen aiki an kama shi daga baya jami'an 'yan sanda suka sake shi kuma aka koma kama shi. Kamar mm. ku uh, a matsayin ku kungiyoyi masu kare hakkin bil'adama me kuka mm. gani a wannan haka abin ya faru ko kuma me ya faru? To Tsakani da Allah da muka bi magana mun ji abin an fara kama yaron ƙaura yaron aka samu saki ne to nan gusau da suka kama yaron yana nan tsare har yau kuma rashin ba a zuwa kotu shi yasa ba su tura shi kotu ba amma dai suna nan rike da shi kuma sun shirya komi kasa mun ga evidence na tura yaron kotu akwai magana game da shi mahaifin yaron da daga su muka tafiya dan mun kora mun yi korafi akan cewa an kama mahaifin yarinyar da aka fyaɗe kuma an rufe shi eh ita mahaifiyar ko kuma mata shi wanda aka kama din ta koka cewa lalle jami'an yan sanda sun kama wato ita zuwa Aminu Ibrahim jami'an yan mm. sanda sun kama mijinta wani bincike kuka yi kuma ya aka yi yan sanda suka tuhume shi ko kuma aka kama shi ta wani dalili aka kama shi to kan binciken da mun kai na kama baban yaron zan haɗa ka da focal officer ina zai maka bayani gamsashe da kuma matakin da ake ciki har yanzu da ake ciki yanzu yawwa labarin mu ji karin eh. bayani game da shi kama uban yarinya da aka yi wato bisa ga binciken da muka muka ya gabata yin wanda muka gano yanzu binciken da muka yi a shi mahaifin yarinyar da yake shi ma dan sanda ne a kama shi da aka yi bai da alaka da abin da ya shahi kes din da aka gabata su kai wajen kamar yadda aka rubuto na wuri yan sanda hmm. domin shi cp ya gwada mana petition ne wasu suka rubuto dangane da shi da wata mace da kuma wani dan sanda guda cewa ya yi tada hankali yana ƙoƙarin tada hankali da kuma ya haɗa kai da wasu mutane domin ya kasance tada hankalin na shi wannan yaron da aka tuhuma ana iya rawar tashi. Shi a fetishin ɗin suka rubuta gaba gare. Amma lauya ɗin da ya rubuta fetishin ɗin babu inda ya nuna cewa matsalar tana da alaƙa da harkar fyaɗe da aka waɗe shi. Domin sai da muka je can shi ɗin ma ya fahimci haka. Don ya ba mu fetishin ɗin mun gani wanda lauyan ya rubuto. ya ce bai da masaniya dangane da kes ɗin yana da alaƙa da harkar fyaɗe ta shi da yadda aka wasu yadda zuwa muke ne fahimci haka yanzu zuwan mu. Don haka tun harko eh. To to kamar misali yanzu har zuwa yanzu shi uban yariya kenan game da wannan korafi da aka yi akan sa na hannun jami'an 'yan sanda na zamfara kenan. Eh yana hannu ya ce sun tsare shi ne domin wannan firshen da aka rubuta za su yi bincike. Sai eh, suka yi bincike duk abin da ya kamata su sai su yi. amma zuwan mu amma zuwan mu da muka yi magana da women rada a matsayin mu rafa da muka je mun yi magana da cikin cikin ma ya gaban mu ya ba da oda cewa a saki baba yanzu haka yau wato shi madalla shi wanda ake amma dai za su yi bincike duk da haka za su sake shi amma za su gaba da binciken kesin yau shi wanda ake zargi Kabiru a hira shi da sashen Hausa na muryar Amurka ya musanta aikata wannan danyen aiki da yake kuma 'yan sanda sun tabbatar mana da cewa sun yi bincike na kwakwaf a asibiti kuma an gano lalle shi yaron shi ya aikata wannan ku kamar a matsayin ku na kungiyoyi masu kare hakkin bil'adama da musamman kananan yara wannan bincike kuka yi akan wannan al'amarin eh to ka san idan kes aka ce ma yanzu yana hannun hukuma yana hannun 'yan sanda tun da already yanzu a riga a gabatar da kes din zuwa kotu ba illai dai su 'yan sanda ne za su gabatar da nasu bincike kuma duka binciken da 'yan sanda suka yi ga wani shahi wannan da shi ne ake gabatar da shi in sun gama za su yi su tura kes din sashen lauyoyi na jiha wato minister of justice domin gabatar da shari'a din to duka evidence din da kuma duka abubuwan da shahi kes din za su yi ba kes zari na zamfara ne ga officer antony jiran and commissioner of justice na zamfara to su ne za su gabatar da shari'a za su gabatar da kes a gaban kotu mu a matsayinmu na ƙungiyar kaba haƙƙin bil adama za mu yi ƙoƙari ne dai mu tafi mu bi kes din ta gehen duk wanda aka ba aka ba kes din ya ci gaba da shi za mu bi ta gehen shi domin mu tabbatar da an yi adalci bisa ga abin da ya gabata daga cikin da suka yi kuma su abin da lauyoyi za su amma yanzu zuwa yanzu ba wanda zai iya yanke yawa yake gashi sai ya ce bisa ga binciken da kuma an shiga kotu gashi. shi wanda ake zargi ya ce ubansa yana da alaka da aikin ɗan sanda. kamar eh, kuna ganin wannan ba zai kawo wani jan kafa ba wajen tafiyar da bincike kama daga naku na kungiyoyin sa kai da sauran na jami'an tsaron 'yan sanda? Shi wanda yaron da aka tuhuma da aka Shi wanda ake zargi eh. Eh to ga gaskiya ba ba za mu iya yankewa kai tsaye mai tunanin cewa cewa yin shi don yana aiki ɗan sanda ya hana ya kawo matsala ga matsala da ke tafiya da shi bincike din yanzu. ba mu tunanin wannan domin shi kai ne ai ya yaren shi ma ai kaga dan sanda ne ya yare hmm. wanda aka wata da shi kaga shi ma dan sanda ne ai kwarai don haka abu ne ya shaye harka da yan sanda kuma dole abin da gabar CP ya nuna mana ya muna alkawalin za su yi bincike na gaskiya tsakanin su da Allah domin su tura kes din kotu to kuma kes ya riga ya zo kotu lauyi na biye menene wani kuma wani zai tsaye hana ba mu tunanin wannan gaskiya so da yawa misali akan samu jan kafa wajen tattara bayanai da kuma misali idan aka ce kotuna a yanzu suna yaji ko kuma suna hutu a kotuna a rufe suke kamar ku kungiyoyi masu zaman kanku ta yaya za ku ba da tabbaci ta yadda ba za ku yi ƙasa a gwiwa ba na ganin cewa sai an zakulo ma waɗanda suke da hakke hakke da bayan gama bincike. Eh, to kaga tunda matsala ce ta shahi matsala ta hutu matsala ce ta kasa gaba ɗaya. kuma kamar yadda ka sani da kotuna doka ce domin mai umarnin kotuna su dakata aiki kuma mun jiha ma ta da waɗannan kwanakin an ƙara sati biyu ba za mu iya yankewa cewa ba dole za mu je za a je kotu kan wannan amma dai muna da tabbacin cewa a matsawar kes ɗin yana gaban yan sanda kuma yan gama za a tura shi insha Allah ranar da aka tura kes a kotu mun san Allah ya so za mu bi kes ko mu yi tsaye mu tabbatar da ayi adalci game da kesa insha Allah. To madalla to ba mu hmm. ita hajiya Zainab Nuhu ko za ta kara mana wani haske. A matsayin ki na ƴa mace kuma ku ne kuke fafutukar kwato ma 'ya'yan da aka ci zarafi ba maza ba ba mata ba kamar eh, hmm. misali daga ƙarshe mi za ki gaya ma duniya dangane da wannan al'amari. Wannan al'amari bai da kyawu kuma Allah na hushi da mai yi rai. Tsakani da Allah muna baƙin cikin yana a cikin aikin mu na mm. rafa babu aikin da ka bakanta mu na rai irin na yaɗan musamman ƙananan yara masu irin kunan shekaru za mu haɗa ma duniya ƙungiyoyi yanzu sun taso kuma mata sun taso da kansu don ba ma ƙungiyar rafa ba akwai ƙungiyoyi na mata da dama waɗanda sun sa hannu yanzu cikin wanga ɗin musamman na wanga yaron na ƙaurata mm. tsakani da Allah za mu sa ido garai kuma za mu tabbatar da duk inda suke je gwargwadon hali za mu tabbatar da an yi ma wannan yarinya adalci game da wannan kesin ba za mu yi wasa da shi ba kuma mun tabbata ma commissioner of police kuma ya tabbata da cewa zai ba mu gudunmuwa sosai dukkan inda gaskiya take ba zai ɓoye ta ba A nan kuma za mu dasa aya akan wannan batu idan aka samu wani ci gaba akan wannan lamari za ku ji labari. Muna godiya ga dukan waɗanda muka yi hira da su a shirin da suka hada da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Shehu Muhammad da kuma wakilan Rafa a jihar Yanzu a madadin wakilinmu Lamido Abubakar da dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba